sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yanzu haka ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Columbia. a wannan rana ta Asabar 27 ga watan Maris shekara ta 2021 mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a akan ƙauracewa zaben ƙananan hukumomi da jam'iyya mai mulkin Najeriya ta yi. kana wani hali ake ciki akan tallafin annobar corona a Najeriya da gwamnatin tarayyar ƙasar ta ce tana badawa? Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Akalla mutane goma sha tara ne suka rasa rayukansu a Myanmar yau Asabar. Yayin da gwamnatin mulkin soja ke ci gaba da murkwace masu zanga zangan neman dimokuraɗiyya a duk faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga akalla biyar ne suka mutu a mummunan artabu da dare da suka yi da 'yan sanda a Rangun, babban birnin tattalin arzikin ƙasar. Domin nuna ƙarfi, gwamnatin soja ta gudanar da wani gagarumin fareti a cikin babban birnin ƙasar nefido don murnar ranar sojoji wanda ke tunawa da fara adawa da mamayar japan a lokacin yakin duniya na biyu yayin da sojoji ke maci tare da motocinsu shugaban mulkin sojan kasar general min ang helen ya sake kare juyin mulkin tare da yin alkawarin mika mulki bayan sabon zaɓe ba tare da bayyana rana ba min ang ya kwace mulki a juyin mulki ranar 1 ga watan fabrairu jami'ai a masar sun ce wani ginin bene ya ruguje a babban birnin kasar da safiyar yau asabar ya kashe akalla mutane biyar mutane da yawa sun kasance cikin baraguzan ginin cikin birnin alkahira a cewar shaidu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatan agajin gaggawa sun tsindama cikin nema da ceto sai dai ba a bayyana musabbabin rugujewar ba wani kwamiti da ya share kusan shekaru biyu yana binciken rawar da faransa ta taka a kisan kare dangin rwanda a shekarar 1994 jiya juma'a ya imanin cewa faransa ta ja kafa wajen daukar mataki kan ta'addancin da ya sanadin mutuwar sama da mutane 800 amma ya wanke ta daga haɗin baki a kisan rahoton ya ce faransa na da nauyi sosai a cikin guguwa da ta kai ga kisan wanda ya ratsa da waɗanda abin ya shafa daga 'yan tusi tsirarin rwanda da a wadda ke nuna cewa faransa a lokacin shugaba france mitterrand bai yi abin da ya isa ya dakatar da kisan kare dangin ba domin ya lalata dangantakar faransa da rwanda tun daga shekarun 1990 labarin duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya juma'a shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya bukaci al'ummar duniya da su ba da gudunmawar rigakafin coronavirus ga kasashe da ke samun karancin kuɗin shiga yana mai cewa ana bukatar gaggawa allurai miliyan goma don shirin raba allurar rigakafin da who ke tallafawa covax a shirye yake raba allurar rigakafi amma ba za mu iya raba allurar rigakafin da ba mu da su ba in ji darakta janar na who tedros adhanom ghebreyesus a wani taron manema labarai da ya gudanar a geneva shirin covax shiri ne na bai daya a duniya da nufin samar da daidaito ga allurar rigakafin a duk duniya a kasashe masu karami ko madaidaicin tattalin arziki ministocin harkokin waje na china da iran a yau asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Iran cewa mu da Iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba, amma zai kasance na dindindin da dabaru. Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alakata da wasu ƙasashe, kuma ba kamar wasu ƙasashe ba ne da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya ɗaya. Wang ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran hada da saka hannun jari na kasar China a muhimman fannonin kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Ana sa ran kasar China za ta hada da saka hannun jari a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. A wani irin zaɓe da ba a saba gani ba, inda jam'iyya mai mulki a Najeriya ta APC ta ƙauracewa zaɓen ƙananan hukumomi da ake gudanarwa a jihar Sokoto. Wannan dai ba sabon abu ba ne a ga jam'iyya da ke mulki a jiha ta murkushe kowa shin ko irin wannan ɗabi'ar ce ta sa jam'iyyar ta apc ƙauracewa zaben tunda jihar tana ƙarƙashin mulkin jam'iyyar adawa ta pdp ne muhammad nasir ya ko mana da ƙarin bayani an shata gudanar da zaɓukan ne dukkanin mazaɓu 244 da ke faɗin jihar sokoto domin zaɓen shugabanni da kansiloli a ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar sai dai zaɓukan ba su samu fitowar jama'a ba yadda ya kamata kuma an fara su a makare a rumfunan zaɓuka da ke cikin birane da ƙauyuka wasu mutane ma ba su kula da zaɓen ba na zanta da wasu mutanen kamar haka. Kamar da kuka gani na zo na jiwa kuri'a ta kuma bifonan na tabbatar da wasu wurare da yawa an fito don wannan zaɓe na ƙananan hukumomi ko da yake an ɗan samu latti wurin doku kayan aiki a fara amma dai gaskiya shirye shirye alhamdulillah. A adiyo Allah bai zaɓe ba lada wuce ina da ina kallon su. Saboda saboda babu wani cigaba ko ka zaɓa aikin banza na don ko yanzu irin jiya ta kantomomi na zai naɗa. To zaɓe an dace an yi zaɓe amma ya zaɓe wani gama zaɓe na tunda ya yi zaɓe sun ka je abin su wa ka hitowa ni shi ɗan gari ko ya ni yawa su ɗaya na kai babu wani wanda kai su kenan rashin armashin zaben bai rasa nasaba da kauracewa shigarsa da babbar jam'iyyar adawa ta apc ta yi wadda a cewar shugabanta na jiha isa sadiq a cida ba su gamsu ba da jagorancin hukumar zaɓe mai zama kanta ta jiha domin dukkanin waɗanda ke jagorancin hukumar 'yan siyasa ne wanda ke dokarta abinda an ka ce wanda dan ba ruwan mu an ka ce a zaɓa kuma wanda zai yin gaskiya na ko mai riko amana in ana so adalci to a cire su domin in sun zo wurin zaɓe to jama'iyyar ta pdp za su wa aiki da gwamnati da ta naɗa su ba tsakani da Allah ga abin nan da an ka ce mai cin gashin kanta to ba su iya cin gashin kansu domin sai su amsa umarni da gwamnatin ta naɗa su. Shi kuwa sakataren hukumar Nasiru Hayya Isa ya kalubalance hujjar ta kin shigar zaben da jam'iyyar ta adawa ta yi. maganar da suke cewa wai kwamishonin da aka nada duka yan jam'iyyar pdp yanzu zan fara da ciyaman ciyaman ina ma'aikaci ne sannan kuma duka sauran kwamishonin kaddiba za ka zo ka isko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi sai har suka yi taya mutane ne masu mutunci kwarai da gaske masana kimiyyar siyasa kamar farfesa tanko yahaya baba na ganin cewa duk da yake jam'iyyu na da hujja ta shiga kokin shiga zaɓe amma dai gurgunta siyasa a matakin kananan hukumomi babbar matsala ce ga tsarin demokuraɗiyyar najeriya saboda nan ne mutane suka fi yawa nan ne mutane suka yi sa ran su amfana da ita kanta gwamnati da demokuraɗiyya, nan ne aka fi yawan mutane nan ne mutane suka suke tsammanin su samu tarbiyya da koyaswa ta siyasa to amma kashe wannan shauƙin na demokradiyya a matakin ƙananan hukumomi to shine ya rauni ga demokradiyya da harkokin zaɓe a mataki na jiha a mataki na tarayya. To an ka ci gaba da haka kenan babu sadda za a ce an kai ga matakin da aka so a kai mana demokradiyya a Najeriya. To lalle yana da wahala dole sai an dawo an gyara ga yanayin yadda ake tafiyar da demokradiyya a matakin ƙananan hukumomi. Shugabannin da aka zaɓa dai a wannan zaɓen da aka gudanar za su yi jagoranci ne na wa'adin shekara biyu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a daidai lokacin da annobar korona ke cika shekara ɗaya da hargitsa duniya. Ƙasashe da dama sun fito da tsare-tsare na tallafawa jama'ar su da 'yan kasuwa don rage musu raɗaɗin annobar korona. A Najeriya kuwa jama'a na ci gaba da cewar ba su ga wani taimako daga gwamnatin tarayya ba. Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko muna da ƙarin bayani. Kama daga raba tallafin abinci a lokacin da aka ta zirga-zirga bawa 'yan makaranta abinci zuwa biyan matasa da suka kammala makaranta naira dubu talatin a wata in ji sadiya umar faruk sun gudana cikin gaskiya da amana ministan ta mai da martani kan masu zargin cewa bayanan tallafin sun fi gaskiyar lamuran da ake gani a kasa. a to wata abin da muke yi ai ba a cikin kasa muke yin shi ba a fili muke yin shi kuma ko makaho ya san cewa muna iyakacin kokarin mu duk inda ya kamata mu je mu kai taimako ko tallafi muna kaiwa babu wanda ya kamata a yi ma a jihar nan da ba a yi a mashi ba waɗanda ya cancanta a basu wannan tallafi muna yi a buɗe yake waɗanda suka gani sun gani kuma sun faɗi gaskiya waɗanda kuma suna da wata manufa na daban ba za mu iya hana su da su ci gaba da wannan ƙorafe-ƙorafe ba amma dai a Allah ya san muna yi kuma san muna yi kuma jama'a da ake yi wasu ana yi wato wannan na magana cash transfer da ake ba a gidaje mabukata da suke da fama da talauci za ka ga mutanen na waɗansu ba su taɓa rike naira dubu a goma na kansu ba to in ka ba aka ba su wannan kuɗin za ka ga wasu su hadda kukan farin ciki wasu suna faɗuwa ƙasa suna ma Allah godiya suna ma shugaban ƙasa godiya wannan shine zan ce ni abun da ya fi bani alfahari a wajen taron dai jami'an shirin tallafin na jihohi sun gabatar da bayanan yadda lamuran ke gudana a yankunansu abdulkadir mamman nasir shine mai taimakawa gwamnan katsina kan tallafawa jama'a kuma jagoran shirin a katsina ya ce jihar na kan gaba wajen amfana da tallafin shirin yana da rassa daban-daban akwai wanda ake ba zuriya mutane kamar gidaje waɗanda ba su da ƙarfi waɗanda kuma daga cikin al'umma ne suke cewa a zaɓi gidan wane a zaɓi gidan wane a zaɓi gidan wane su ne waɗanda ake ba wannan dubu goma goma wata biyu muna da gidaje dubu ɗari da arba'in da biyu waɗanda ake ba naira dubu goma goma nan duk wata kaga wannan ya nuna cewa duk wata biyu ana biyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da ashirin a jihar katsina wanda ya fi na kowace jiha yawa ita ma hajiya dijatu baffa da ke taimakawa gwamna muhammadu inuwa yahaya na gombe kan tallafin ta lissafa mutanen da suka fi zama miskinai kan amfana da tallafin matar da mijinta ta ya rera su ya batta da ya'ya da su kansu marayu na uku kuma macen da an sake ta a gidan miji an batta da ya'ya bata ta da inda za ta je na hudu dottijon da bayi da madafa bayi da mai iya rike shi bai da kuma cin yau da na gobe na biyar kuma wanda idan ka ganshi a unguwa kai kanka mai anguwa unguwa da kai kanka dan unguwa za ka san talakan unguwa ne. Najeriya ta yanzu ta auka babin karin farashin dukkan muhimman lamura da hakan yasa koma tallafin na isa wajen jama'a tasirin ba zai nuna a jikin jama'ar ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirya na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah muryar Amurka, a yi mana bayani kan fitaccen labarin nan na larabawa wato Laila da Majnun. Shin a zahiri an yi waɗannan masoya? ko dai labari ne irin na gizo da koki da muka saba ji a tatsuniyoyin hausa masu tambayar haɗin gwiwa ali abdullahi doron baga da usman asasul islam unguwar morumti maiduguri jihar borno to idan masu tambayar haɗin gwiwar wato malam ali abdullahi da usman asasul islam da ma sauran masu sha'awar jin wannan bayanin na saurare an dace wakilin muryar amurka a birnin tarayyar najeriya abuja malam nasir adamu ilikaya ya samo muku ansoshin waɗannan tambayoyin daga mataimakin editan jaridar manhaja Malam Umar Muhammad Gombe. Bari dai in za ku gefe guda, Malam kaya gare ka. Ina tare da Umar Muhammad Gombe, mataimakin editan jaridar manhaja da ke Najeriya. Umar kai kana karance-karance ko masani harkoki ne irin na tarihi. Ga tambaya nan, shin menene asalin labarin nan na larabci? na Laila da Majnun shin irin tatsuniyoyi nan ne na da muka saba ji na gizo da koke yadda masu tambaya su kai ko kuma abin na da asali <laughs> abin wannan labari malam nasiru tabbas ya faru da gaske a tarihin da ake ruwaitowa da yake akwai wato an sassaɓa dai cikin labarin su waɗannan masoya amma galibi dai abin da ya fi daukar hankalin hankulan duniya shine soyayya ce da na farko tukun aka yi ta wacce ba a taba ganin irinta ba a tarihin ma duniya a lokacin watakila ka ce har kawo yanzu ma kila wani zai ce ma bai ga irinta ba da haka wannan na daga cikin abin da ya zuzuta ita wannan labarin ya zuzuta ya yi kama da irin soyayyar nan kenan da shehu girgiza mashi wasu shakespeare bayar na romeo da juliet kenan a cikin littattafansa na adabi. Eh to amma wancan ana alakanta cewa kamar bai faru ba hikaya ce kawai aka kirkira amma eh, wannan shi eh, ita wannan soyayya ta laila da majinu shi majinu din ba wai sunansa ba ne ita laila din ita ce ake ce mata laila bintu mahadi bin sa'ad shi kuma a asalin sunansa shine kais bin muhammad amma wani zamani ne suka rayu e ana magana dukansu daga kabilar banu amir suka fito a lokacin da ana ganin cewa a zamanin kalifancin marwan bin hakam ne wato kamar shugabancin banu umayya da aka yi bayan wato zaka iya cewa a lokacin tabi'ai kenan ma'ana shugabancin banu umayya lokacin bayan manzan allah da aka yi khalifa abubakar ake umar akai usman to wani lokacin ne aka samu ah, daular ta fara kahuwa ta ah, muawiya safiyan haka lalle za mu iya cewa bayan wafatin manzan allah ne sallallahu alaihi da shekaru da yawa kusan ɗari za ka iya cewa daga wafatinsa zuwa kan shugabancin ko kalifancin shi a ah, marwan bin hakam za ka iya cewa hakam bin marwan abdul abdul malik bin marwan za ka iya cewa ya kai shekara ɗari eh, lalle to amma shi wannan eh, wata kabila ce ta banu amir Abinda ya faru shine malam nasir wannan soyayya ɗin duk yadda ta yi zafi na farko dai ta kunshi abin takaici ta kunshi abin ban tausayi sannan kuma ta kunshi wulakanci a ciki domin duk soyayyar da aka yi ɗin ba su ma yi auren ba ba su yi aure ba duk da wannan soyayya Karshe dai haka suka mutu ba su auri juna ba to idan za mu eh, wato fasalta labarin mu shige shi kai tsaye don masu tambaya din su fahimci yadda labarin yake shine shi laila a ita laila da shi wannan kais bin muhammad din a ƙauyawa ne mutanen ƙauye ne da suka taso kuma suna kiwo tare ba su da wani abu ko iyayensu ba su da wata sana'a da ta wuce noma da kiwo to a yanayin da suke eh, wato rayuwa suna kanana lokacin da suka girma sai ita wannan soyayya ta kullo a tsakaninsu to soyayyar kuma ta yi tsanani ta yi tsanani da gaske akwai ma waɗansu ruwayoyin da ake cewa ya raira mata waƙoƙi sama da guda saba'in waƙoƙi daban-daban ya yi cikin dare ya ya yi da rana ya hau kan duwatsu cikin tsaunuka yana bi kawai yana yana rera mata waƙoƙi to amma abin da ya faru shine tana matukar son sa yana matukar son ta ba a dai kafin mu yi nisa in har ya zama yana rera waƙoƙi shin ya nuna shi mawaƙi ne irin su imrul kaisi da aka yi a tarihi ko kuma dalilin soyayya ne kawai sai koyewa yawwa to wannan ma yana daga cikin abubuwan ban mamaki na soyayya tasu ba mawaƙi bane ba a san shi da fasaha ta waka ba amma dare ɗaya kawai sai aka je yana rera waƙoƙi kuma kawai saboda wannan soyayyar ce da ta shige shi kuma aka samu akasi domin ita laila da ya auren dole aka yi mata wato ba aura mata ba akwai wani hamshakin wato ɗan gidan wani hamshakin attajiri da ya ganta sai ya nemi aurenta da abin wanda ake ce masa wurid bin muhammad to a lokacin da ya fito ubansa yana da dukiya a wannan lokaci ma ana cewa kamar babu mai kuɗin uban to da uban laila ɗin ya ga kuɗi da har ya ba da ita ga shi kais ɗin to amma saboda ganin kuɗi da kwaɗayi sai ya canza ra'ayinsa sai ya ba da ita ga ga ita ga shi wannan a ɗan gidan attajiri ɗin ita kuma laila ɗin ta bijirewa haka amma dai zaka iya cewa wannan shine wani kamar salo ne da aka ake yi na auren dole din nan to ya samo asali ne tun shekaru da yawa da haka auren dole aka yi mata kuma daga karshe aka ɗauke ta daga ma yankin hijaz ɗin gaba ɗaya aka wato hijaz yankin ƙasashen larabawa yankin ƙasashen larabawa yawa sai aka mayar da ita can wajen abin nan shi attajirin saboda ya samu matsala kowa ya san shi kai su tare da laila ya kowa ya san soyayyar su ba ta tabuwa kuma ba ta rabuwa ba ce to amma sai allah ya kaddara musu cewa ba za su yi aure din ba sai suka rabu ta wannan dalili na auren dole to sai ya zama mutane suna tofin alatsi ne akan auren tunda ba ta samu wanda take so ba kuma uban ya nuna kwaɗayi da haka wannan ya tilasta wa shi mijin ya kaura daga yankin hijaz gaba ɗaya don ya yi nesa da inda za a rika tsine masa albarka to kaji yadda wannan aure ya faru to amma fa ba su haƙura ba ita tana can tana tunaninsa tana bege shi ma kuma a nan yana ta bege ƙarshe dai ƙarshe dai sai da ya samu taɓin hankali to wannan taɓin hankalin ya sa ake masa lakabi da cewa majinu amma ba wai dan sunansa bane ana cewa majinu laila wato wanda ya samu taɓin hankali saboda soyayyar wata mai suna laila dama aina sun tambayi ka ake majinun din an faɗa mahaukaci ake nufi da larabci eh lalle ya samu taɓin hankali daga ƙarshe ma kawai sai ya ya haukace baki ɗaya kuma abin da zai baka tausayi lokacin akwai wani lokaci da aka shawarci mahaifinsa cewa ya ɗauke shi ya kai shi ka'aba mana ya yi addu'a allah ya yaye masa wannan son wanda son kuma ya zama ciwo a yi da haka a yi masa addu'a sau uban ya ɗauke shi ya kai shi ka'aba ya kai shi har gindin ka'aba ya kamo wato kyallen ka'aba ɗin ya ce rike ka yi addu'a allah ya cire ma santa to da ya karɓi kyallen ya rike a maimakon ya yi addu'ar allah sai ya ce to allah dai na ina neman gafararka amma wannan son laila ɗin ba na so ka cire shi a cikin zuciyata shi ya yarda ya mutu da wannan soyayya ɗin to daga ƙarshe dai ita laila ɗin a can inda aka kai ta saboda takaici da damuwa da tsananin soyayya kuma ga auren dole sai da ta rasa rayuwanta ita ta fara mutuwa kafin shi to a lokacin da ta mutu shi kaisi ya samu labarin mutuwanta tunda taɓin hankalin nasa a kan wannan soyayyar ce don haka yana iya gane duk wani labari da aka kawo masa ta fuskar abin da ya shafi laila da haka ya yi tattaki daga nan hijaz ɗin ya tafi har inda take ya bincika aka nuna masa inda kabarin ta yake to a wannan kabarin nata sai da ya kwan wajen talatin a gurin a kan kabarin yana wake-wake yana bege yana jimami to daga ƙarshe dai shi ɗin ma da ya kifa haka akan kabarin an yi zaton cewa don mutane na ta wuce shi ana kallo suna zuwa kallonsa yana na a makabarta an yi an yi a ciro shi yaƙi to ya kifa haka a jikin makabartan ana tunanin ko watakila bai gani a shairar ya yi halinsa da aka bincika sai aka taras ashe ya mutu to ya mutu a kan kabarin ita masoyiyar tasa so wannan labari ne wanda ya taba zukatan mutane a wancan lokaci kuma labarin ya yi tashin gauran zabi kenan yaɗu a cikin duniya ake ta ba da labarin kowa zai iya ruwaito maka bangarori daban-daban na al'ajabi da tausayi da takaici da sauransu a cikin wannan soyayya. Hmm. wato wannan ya nuna eh, eh, shi majnun din nan bi ma ya aure ba ma a rayuwarsa gaba daya a bai aure ba ita laila din za a ce ta fi shi sa'a ta yi auren to amma ita din ma dai kusan duka daya saboda bata mori auren da ta dan ta je gidan wani ne da tunanin wani kuma daga karshe dai soyayyarsa din ce ta kashe ta shi ma kuma ya zo ya mutu a daga karshe da haka ba su yi aure ba yauwa to watakila da muna da an da ce tarihi ne ya rubuta wasu daga wakokin da yake faɗa ba mamaki da za mu taɓa wasu daga ciki amma Uh, akwai nazarin da kai na wasu kalmomi watakila da yake faɗa akan ita lela a'a to ba zan iya kawo wasu baituka gaskiya kai tsaye na waƙoƙin da yake ba sai dai kawai abin da aka yi ittifaki a kai waƙoƙi ne na bege da soyayya waɗansu ma ba su da ma'ana kawai dai eh, wato linzami ne yake jansa na soyayya ɗin yake furta kalamai waɗansu cikin hayyacinsa waɗansu ma ba cikin hayyacinsa yake furta su ba amma dai abinda aka yi yaƙini shine a kan soyayya yake furta kalama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na bayani kan labarin na Laila da Majnun da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin mataimakin editan jaridar manhaja malam umar muhammad gombe da wakilin muryar amurka a abuja malam nasir adamu efekaya da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran wasanni wasanni a takaice ta sami gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka bayan da a yau ta bakunci kasar benin ta kuma doke ta da ci daya da nema a birnin kotunu dan wasan najeriya paul onachu shine ya zura kwallon da ya baiwa kasar nasara a mintuna na karshe na wasan wanda kuma ya kawo karshen tsawon lokacin da kasar ta benin ta kwashe ba a doke ta a cikin gida ba tun daga shekara ta da goma sha uku. yanzu haka kuma najeriya da ce ke saman rukunin nasu da maki goma sha ɗaya yayin da benin ɗin take ta biyu da maki bakwai to sai dai tun kafin najeriya ta buga wasan ta ma ta sami tabbacin samun gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar afirka bayan da a wasan farko sauran kasashen biyu da ke rukunin nasu wato saliyo da lesotho suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo kasar ta saliyo ce ta uku a rukunin da maki hudu tare da wasa ɗaya da ya rage mata yayin da lesotho take kasan rukunin da maki uku to sai dai har yanzu kasar benin na da damar samun tikitin shiga gasar ta cin kofin nahiyar afirka idan ta yi akalla kunnen doki da saliyo a wasan su ta ƙarshe ta neman gurbin gasar dan wasan kasar croatia luka modric ya kafa sabon tarihin dan kasar da ya fi kowa yawan buga mata wasa a tarihi bayan da a yau asabar ya buga mata wasa ta 135 a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar ta buga da cyprus inda ya zarta tarihin da darejos runa ya kafa modric wanda ke takale da kungiyar real madrid ta kasar spain ya soma bugawa kasar ta kuroshiya wasa ne a shekara ta 2006 inda kawo yanzu ya zura mata kwallaye goma sha shida a cikin gasannin cin kofin nahiyar turai uku da gasannin cin kofin duniya uku tauraron dan wasan ya haska sosai a shekara ta 2018 sa'adda ya jagoranci 'yan wasan kasar suka kai wasan karshe ta gasar cin kofin duniya karo na farko a tarihi inda kasar faransa ta doke su da ci hudu da biyu to sai da duk da haka kokarin modric a wannan shekara ya ba shi damar lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya ta Ballon d'Or. Dan wasan kasar Belgium Romelu Lukaku na shirin komawa tsohuwar kungiyarsa ta Chelsea ta Ingila bayan da rahotanni suka bayyana cewa kungiyar na duba yiwuwar cefano shi daga Inter Milan ta kasar Italiya idan har ta kasa samun Erling Haaland da take zawarci. Kungiyar ta Chelsea na fuskantar gwagwarmaya sosai a fafutukar samun Haaland a wannan bazara. a daidai lokacin da wasu manyan kungiyoyi kamar real madrid da barcelona da manchester united duk suke zawarcin dan wasan dan kasar norway wannan ya sa chelsea din tunanin lukaku a matsayin wani zaɓin idan har bata sami halan din ba lukaku ya yi zama a kungiyar ta chelsea tsakanin shekarun 2011 da 2013 inda ya buga mata wasanni 15 kacal murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria to a gaida na sanyin nan da labaran wasanni. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye shirye namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahoton nan. Kamun mu yi sallama da ku bar mu miƙa saƙon murna da fatan alkhairin muryar Amurka na ɗaurin auren Rufa'i Hudu Idris Dakata da amaryarsa Zainab Adamu Abubakar ɗan Malam wanda za a yi a gobe Lahadi 28 ga watan nan da ƙarfe goma na safe a masallacin Malam Tanimu Dakata Kawaji a jihar Kano da fatan Allah ya sa albarka Allah ya albarkaci zuri'a. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin des ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya peace